sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabata muku da wannan shiri a yau Asabar 23 da watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba makanan labarai. fargaba akwai amurkawa da yawa da ba a san su ba da masu tsauran ra'ayi suka sauya wa ra'ayi na sanya gwamnatin shugaba joe biden kara duba kokarin da ake yi na yaƙi da tsauran ra'ayi a cikin gida kuma koya zuwa yanzu an ɗauki matakan da suka dace ranar takwas ga watan fabrairu za a fara zaman duba yiwuwar sake tsige tsohon shugaba donald trump a majalisar dattawan kasar biyo bayan yarjejeniyar da 'yan republican da democrat suka cimma a kan lokacin da za a fara zaman Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin duniya na kusantar miliyan 100 da safiyar yau Asabar jami'ar Johns Hopkins ta sanar da cewa sama da mutane miliyan 98 suka kamu da cutar a fadin duniya. kanan labaran kenan, to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya rikici ne yake neman kunno kai a jam'iyyar APC ne mulki, lamarin da ya kai ga wasu sanannun 'yan jam'iyyar fara kokawa da yadda shugaban jam'iyyar mai riko kuma gwamnan jihar yobe mai malam buni da ke tafiyar da jam'iyyar za kuma ku ji cewa a kokarin inganta harkokin cibiyar kididdiga ta masu gine-gine a Najeriya wato NIQS sabon shugaban cibiyar ya yi kira ga al'umma da ma gwamnati da cewa duk wanda zai yi gini a kasar ya tabbatar da waɗanda za su sa ido a kan aikin mambobin cibiyar ne da ke da rajista idan kuma muka a jamhuriyar Nijar za ku ji cewa jami'an tsaro sun kama wani direban motar daukar marasa lafiya ta asibiti dauke da lodin tabar wiwi a yayin da yake kan hanyar koma birnin tafowa baba makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel amma duk kafin nan sai mu gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Fargaban akwai Amurkawa da yawa da ba a san adadinsu ba da masu tsatsauran ra'ayi suka sauya wa ra'ayi na sanya gwamnatin shugaba Joe Biden ƙara duba ƙoƙarin da ake yi na yaƙi da tsatsauran ra'ayin cikin gida kuma koya zuwa yanzu an ɗauki matakan da suka dace. A jiya Juma'a sakatariyar yada labaran fadar White House Jan Saki ta sanar da cewa an fara yin nazari don yin kwaskwarima a tsarin yaƙi da ta'addanci na cikin gida inda ta ambaci farmakin da aka kai akan ginin majalisar dokokin ƙasar a ranar 6 ga watan Janairu. Mace-mace da barnar da aka yi sun bayyana abin da muka sani da dadewa wato karuwar masu tsatsauran ra'ayi a cikin gida babbar barazana ne ga tsaron ƙasa da ke karuwa. Abin da saki ta faɗawa manema labarai kenan inda ta kira sabon matakin da aka ɗauka na farko. Ranar takwas ga watan Fabrairu za a fara zaman duba yiwuwar sake tsige tsohon shugaba Donald Trump a Majalisar Dattawan Kasar. Biyo bayan yarjejeniyar da 'yan Republican da Democrat suka cimma akan lokacin da za a fara zaman. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawa, Chuck Schumer, ya sanar da tsarin abubuwan da za su yi bayan da shugaban masu rinjaye a jam'iyyar Republican, Mitch McConnell, ya buƙaci a jinkirta zama don a ba Trump ƙarin lokaci don ya shirya kare kansa a kan zargin da ake yi masa na tanzara tarzoma. ana zargin trump ne da haddasa mummunar tarzomar da aka yi a ginin majalisar dokokin amurka a ranar 6 ga watan nan na janairu jinkirta zaman tsigewar kuma zai ba majalisar dattawa ƙarin lokaci na tabbatar da sakatarorin ma'aikatan gwamnatin shugaba biden da ya zaɓa da kuma duba ƙudurin da biden ɗin ya gabatar na dala tiriliyan 1.9 don tallafin covid-19 adadin masu kamuwa da cutar covid-19 a fadin duniya na kusantar miliyan 100 Da safiyar yau Asabar, jami'ar Johns Hopkins ta sanar da cewa sama da mutane miliyan 98 ne suka kamu da cutar a fadin duniya, kuma an samu mace-mace sama da miliyan biyu. A halin da ake ciki har yanzu cutar na yaduwa amma mu ma muna da abubuwa biyu da za su taimaka rigakafi da raguwar yanayin sanyi. Abinda Yves Van Lafima mai magana da yawon ma'aikatar lafiyar Belgium ya faɗa kenan game da cutar COVID-19 a ƙasar. Mr. Eves ya ce yana fatan yanayin da za a shiga zai taimaka wajen rage yawan mutanen da ake kwantarwa a asibiti a Belgium. Mutane kusan 690 ne suka kamu da cutar COVID-19 wasu fiye da 20 kuma suka mutu a kasar ta Belgium. Kafin ku ji karashen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya rikici ne yake neman kunno kai a jam'iyyar APC mai mulki lamarin da ya kai ga wasu sanannun 'ya'yan jam'iyyar suka fara kokawa kan yadda shugaban jam'iyyar mai rikon kwarya kuma gwamnan jihar yobe mimala buni da ilahirin kwamitin dinsa suke tafiyar da jam'iyyar amma kuma wasu na cewa akwai rashin fahimta a cikin al'amarin wakiliyar sashen hausa madina dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana da shi Ɗaya eh, cikin jigajigan jam'iyyar APC mai mulki kuma tsohon ministan matasa da wasanni barista Solomon Dalun ya koka cewa akwai rikicin cikin gida da ke haramar barkewa nan ba da jimawa ba. Barista Dalun ya ce rikicin yana da ruwa da tsaki da kokarin mallake jam'iyyar gabanin zaben shekara 2023. Abubuwan da yake faruwa yanzu dai mu na apc wato kaman za a yi mana inna lillahi wa lillahi raju ne domin a yanzu da nake magana an rushe ma jami'an gaba ki da bai da membobi ko shugaban kasa ba ba na apc ba su kuma jin su ne membobin jami'an amma bai ci su ba wanda yake fati domin an rushe mamba na kowa saboda haka mu yanzu ba yan apc ba sai an dawo mana da takada mun je tukuna mu sake shiga jami'a kamar shigan soja saboda haka waɗanda suke wannan jami'a yanzu wannan kwamitin shugaban kasa ba dan apc ba ne sai ya sake zuwa gaban wannan kwamiti wannan a ce ita ce matsayin hankali bai dauka abin da suka yi ba amma tsohon shugaban kwamitin tsare-tsare na jam'iyyar apc ibrahim masari ya mai da martani yana cewa akwai rashin fahimta ne dungudungun a cikin al'amarin abin da ni dai na sani an ce an rusa shugabannin jam'iyyar apc daga mataki na mazaɓin kansila har ya zuwa jihohi da mataimaka na national officers da masu riƙe da ofisoshi na yankuna wato abin da ake kira shiya-shiya ni ya ga abin na sani kenan sannan sai aka ce za a sake yin updating ko kuma sabunta ainihin wannan rijista waɗanda da ba su yi rijista ba a matsayinsu na 'yan jam'iyya kuma suna cikin jam'iyyar apc amma ba su da wannan kati abin abinda ake kira membership so za a yi musu waɗanda suke da shi kuma za a sake sabintawa a samu kundi cikakke a sanya sunanakin mutane. To sai dai ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum musamman ma na jam'iyyar APC, Mustapha Shehu Rumu ya tsokaci akan batun yana cewa abubuwa na siyasa suna zuwa da rikice-rikice da damuwa da yawa kuma ba komai ne ake yi kaga an yi ma daidai ba amma dai a kowane hali a kowane mataki shi constitution wato kundin tsarin mulkin jam'iyya yana gaba da duk wani abu da za ka zo da shi saboda haka ala halin su shugabanninmu muna ganin su rinka bin tanaje-tanaje na kundin tsarin mulkin jam'iyya saboda in ka sauka daga kansa in ka karya dokoki na cikin tsarin mulki in an je kotu to za a dawo da kai baya abin jira a gani shine yadda za ta kaya a lokacin taron ƙasa da jam'iyyar ke haraman yi a wani lokaci nan gaba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida madina dauda Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga muryar dauke da sauran labaran duniya. sandan rasha na kama masu goyon bayan madugo 'yan adawa kasar ta rasha da aka kulle alexei navalny yayin da suka ɗunguma kan titunan kasar fiye da sittin a yau asabar suna zanga-zangar neman a saki babban mai caccakar gwamnatin kremlin inda suka yi watsi da matakan da 'yan sanda suka ɗauka na wargaza masu zanga-zangar da suka ayyana a matsayin wadda ta saɓawa doka. An fara zanga-zangar ne daga yankin gundumar Far East da kuma Siberia ciki har da Vladivostok da Khabarovsk da kuma Chita inda dabban mutane suka hallara a cewar masu goyon bayan Navalny. A Khabarovsk wani birni a Rasha da ya haɗa iyaka da China mai kimanin tazarar kilomita dubu takwas gabas da birnin Moscow. Masu zanga-zangar da ke goyon bayan Navalny sun yi ɗauki ba daɗi da 'yan sanda da suka yi ƙoƙarin hana su tattaruwa. Ana ƙara matsawa a gwamnatin Somaliya lamba yayin da ake zargin an tura sojojin Somaliya makwabciyar ƙasar Habasha domin su shiga mummunan yakin yankin Tigray. Iyaye mata sun yi wata zanga-zangar da ba a saba gani ba a Mogadishu babban birnin Somaliya da wasu wurare suna buƙatar sanin makomar 'ya'yansu da a baya aka tura su domin ba su horon soja a Eritrea. iyayen suna damuwa akan cewa an kai 'ya'yansu zuwa yankin tigray inda sojojin gwamnatin habasha suke fada da mayakan na tigray tun cikin watan nuwamba a wani tashin hankali da ke barazana ga zaman lafiyar yankin na afirka to a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc dokokin cibiyar ƙididdiga ta masu gine-gine a Najeriya, wato NIQS a takaice, sabon shugaban cibiyar na 25 Alhaji Muhammad Abbator ya yi kira ga al'umma da ma gwamnatin ƙasar da cewa duk wanda zai yi gini a ƙasar ya tabbatar da waɗanda za su sa ido akan aikin mambobin cibiyar ne da ke da rajista don gudun rushewar gine-gine da ake fuskanta a wasu lokuta. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da cibiyar ta kaddama da sabon babban ofishinta da ke Abuja. Ga dai ƙarin bayani cikin zantarwa da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da shugaban cibiyar. Alhaji Muhammad Abbator wanda a cikin watan da ya gabata ya karbi shugabancin cibiyar ta ƙididdiga ta masu gine-gine a Najeriya ya bayyana takaicin cibiyar kan ire-iren rushewar gine-gine da ake fuskanta a kasar. Idan mutane za su fara gini ko kuma gwamnati su tabbatar cewa wayanda za su saya su yi musu zane da kuma kididdigan abin da ainihin wayan project zai dauka zai ci to kamata a yi su samu namu members da suna da rajista domin su yi musu wannan ayyuka. Amma idan ba su su kira mu ba suka ji suka samu wanda shi ba shi da rajista ya zo ya yi musu abin da yake gani a kansa cewa daidai ne amma alhali daga karshe sai a samu bacin rai to shine kullum idan muka samu irin wannan dama muna kiran jama'a cewa a'a kar ku je ku samu wanda shi ba shi da rajista ku samu wanda shi yana rajista shi wannan ya san cewa idan ya je ya yi laifi to gaskiya idan mun kama shi ba mu bari shi muna tuhumar sa a cikin takardun mu muna da dokoki wanda dukkan mutum ba su sun sani kuma muna jaddada musu kar ku je ku sa hannunku a cikin abin da babu shi a wasu lokuta dai ana zargin mambobin cibiyar da ke da rajista a matakan gwamnati da kamfanoni kan amincewarsu wajen tsarin gine-gine waɗanda a ƙarshe baya daɗewa har ya kai ga rushewa ko kuma cutar da al'umma a cewar shugaban akwai matakai na hukunci da mahukunta a cibiyar ke ɗauka ga duk wanda aka kama da laifin haka. To ainihin su mutane mu muna shakka ko ma suna cikin gwamnati ko a waje su je su sa hannu su irin wayan abubuwa. Su saboda idan an yi wannan zane da kuma wasu calculations din misali idan shi injiniya ya rubuta cewa wannan wurin yana so a sa rodi mai 16 mm ko mai 20 mm kwanci surveyor ya zo ya yi kuma eh wannan guri 16 ne ko 20 ne to idan aka fito site ba tare da ganin idon mutane mu ba professionals din ba sai su mutane sai su je su yi rufa rufa kafin a sake dawa sun riga sun je sun rufe shi to idan an rufe shi ciki aka rubuta ga abin da aka rubuta wanda zai dauka wannan nauyi amma kun je kun sa abin da ba shi ba so muke duk lokacin da aka samu wani rushe rushen gidaje a so kamo wayannan mutane suke su kawo mana su idan suka kawo mana su za mu bincika idan bayan rajista da mu ce to kaga kuma mun gaya muku ga iri abu da ke amma idan yana rijista din gaskiya akwai matakin da ake dauka akwai su matakin muna discipline muna suspension muna akwai sanctioning suna nan dangane ga laifin da mutum yayi babban laifi yana da babban sanction karami laifi kuma yana da wani da kuma wasu abu da muke yayi to gaskiya su mutane mu wato wanda yake da license baya so ya yi abin da zai sa a janye wannan license a hannun shi shugaban ya kuma bayyana kalubalen da cibiyar ke fuskanta a ayyukanta sakamakon annobar covid-19 to gaskiya covid-19 ya shafi harkar namu sosai saboda misali a construction site ɗinmu inda ake aiki ake cuɗanya mutane kaga suna nan diyawa suna aiki yanzu gwamnati saboda protocol ɗin an hana mutane ya kalilin suke fito to abin da aka lissafa misali kamar za a gama aiki a cikin shekara daya saboda wannan covid da ake so a samu social distancing ba a gama to idan kuma ba a sauri an kama ba hawan kaya zai shigo ya farashi yawa farashin zai shiga kuma cost na abinda aka irga misali za a gama shi cikin miliyon kaza yanzu kaga zai wuce wannan daga ƙarshe dai shugaban ya bayyana bayyana rawar da cibiyar ke takawa wajen ganin an samu inganci a shirin gwamnati na gina gidaje ga marasa karfi a cikin al'umma. Tun da farko mune muka taka rawan saboda mun kai gaisuwa bana ban girma zuwa gurin shugaban kasa lasiya kuma a cikin abubuwan da muka rubuto wannan shi yana ciki na, na social housing a ciki mun yi recommending cewa eh yana da kyau a duba wannan. Yana nuna cewa mu NIQS muna da welfare din mutane ya sa muka sa wannan a ciki kuma gwamnati alhamdulillah sun duba wannan yau ana ana ta aiki. Tun da farko daga shimfiɗa din ba mu muna ciki. to a yanzu hakan kuma members dinmu mun rubuta press release cewa mu za mu bada iya gwargwadon corporation dinmu a tabbatar cewa wannan wannan manufan an ci nasara saboda haka mutanen mu individual and collectively za mu sa iya kokodi a tabbatar cewa social housing din ya zama reality kuma jama'a su samu su yi accessing saboda su samu wannan amfani abu Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda jami'an tsaro suka kama wani direban motar ɗaukar marasa lafiya ta asibiti dauke da lodin tabar wiwi a yayin da yake kan hanyar komawa birnin tahowa bayan da ya ajiye wani marasa lafiya asibitin birnin Yamai. Yanzu haka ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano dukkan masu hannu a wannan al'amari. Wakilin muryar Amurka a Yamai, sale Mamman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. kimanin sinki 155 na tabar wiwi ne jami'an tsaron garin tsarnawa suka gano a wata motar ambulance lokacin da direban ta ke kokarin shigar da su birnin tawa wato akan hanyar sa ta komawa gida daga nan birnin yamai inda asibitin ta tawa ta turo shi ya zo da wani marasa lafiyan da ke cikin mawuyacin hali malam ganda sale shine shugaban kungiyar adena mai yaƙi da safarar miyagun kwayoyi mun ga wurin da an ka ɗauko kayan an ka sa mai cikin ambulance abin da ake ce ma brick dari da hamsin da biyar ne san sankan sanka su ne an ka kama ba karami abu ba ne kuma daga sarnawa ne an ka kama shi da gaban sarnawa kaɗan na can yanzu an ka kai shi gidan gendarmerie ambulance wadda maganar da muke yana bakin likitan tawa duro mu ne lotizo ne kuma kace ya saura mai wata biyu ya ritaya da an kai bin kace shekara uku kenan da bai da aikin komi sai wannan aiki in ya kawo maladi ko maladi ya kire mission ya zo nan ta mota mai ɗauka marar lahiya sai a ɗauko miyagun abu a sashiki. faruwar wannan al'amari ta sake farfado da muhawara a game da yadda ta'amali da miyagun kwayoyi ke ƙara ƙarfafa a wannan ƙasa. sunana malam ali magaji abun yana cin mutu tuwa ƙwarya kuma yana ba mu tsoro a ko ina kwaya ta shiga ta lalata yara babu abin da suke sai shan kwaya wannan abu ina zai kai mu ka ji ba ka gani yanzu motar likita aka kama da kwaya kuma ka ɗauka ka gani ta fannin wani tashi hankali da muke fuskanta ta ta'addanci terrorism jihadism da wani wane ne ba komai bane ba kwaya ne ake sa yara suna sha hankalin suna juyewa ba san cikin yanayin da suke ba su dai suna ta'addanci suna suna kashe kashe kare goma na dare wato sai tare ka da adda a sare ka amshe maka kanka duka kun ba kun bane ba shashayan kwaya ne kamun suna sunana ta musadatu litinin wallahi mu abin da ke fargaba yanzu ko iya maza ma da Allah ya baka ma hankalin kama yana tashi biskan abin da a harkokin da suke na tare da jama'a balantana diya mata kenan muke roƙon Allah Allah ya kare su ba su tarbiyya ta gari hukumomi su kuma matakin da ya kamata su ɗauka kowace ma'aikata a sa an tsaro duk abin da ake yi a sa ido sosai bisa gari in babban mutum ne in karamin mutum ne a yi ta surve tun da haraka daga bisa yake fara kuma haraka kwaya daga bisa yake farawa. ko a makon jiya jami'an tsaro a mashigar birnin yamai sun kama wata mota dauke da sinkin tabar da 141 lamarin da ya bada damar gano mutane bakwai da hannu a wannan aika-aika cikin su har da wani alkali alkalin kotun doso da mataimakiyarsa da soja guda waɗanda a halin yanzu ke kulle a gidan kaso kafin a nan gaba su gurfana a gaban kwalaya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. to madalla a gaida sule mummuni barma wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma sab koma gefe guda domin baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo Lafiya. Baba ya ku makere ne daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku a daidai wannan lokacin. kawo karshen hirar da muka faro da isa ali shugaban wata kungiya ta valt mai fafutukar kiyaye hatsarin ababen hawa a kasar ghana akan alƙalluma da hukumomin ghana suka fitar akan hatsarin ababen hawa tsakanin watanni takwas a shekarar da ta gabata a makon jiya isa ali ya ɗauko mana bayani dalla-dalla akan yadda hatsarin suka faru inda ya ce an samu hatsarin ababen hawa dubu goma sha biyar kana sama da mutum dubu ɗaya da ɗari biyar ne suka rasa rayukansu ta hanyar hatsara sai ya ci gaba da cewa cikin wannan kuma mun samu dubu daya da dari shida shine wannan dubu daya da dari shidan da su ma sun ka samu hasari shine waɗanda ke sai mu ce eh, pedestrians kenan waɗanda eh. masu tafiya da sawu masu tafiya da sautin su ma an samu dubu daya da dari shida kenan su ma wasu gaskiya sun samu jin ciwo wasu gaskiya kafafuwansu da hannayensu da dama yannan kuma ya kawo eh. matsala sa'annan mm. abinda mutane suke so su gane duk da irin waɗannan matakai duk da cewa 'yan sanda ba su da yawa amma dai akwai matakai da dama da gwamnatoci suke ɗauka musamman a ƙasashe masu tasowa shin hatsuran mota za su kare don saboda duk da matakan da ake ɗauka kowace shekara sai ka ga shekarar da ke gaba ana samun abin ya yi muni ya fi shekarar baya shin za a zo akwai lokacin da za a tashi a ga hatsira sun ragu a kasashenmu tambayan ga gaskiya yana da sanani saboda mun duba statistics da ake bayar na gwadawa kididdiga eh, da ake bayarwa ya kidayen da yanzu ake bayarwa na gwadawa kama in an duba sai mu ce shekaran na biyu da ta wuce 2019 da 2020 an samu karuwa cikin hasari around uh, percentage kenan goma sha biyar ka gane mm. Eh, ka duba wasu unguwanni misali akwai kidayen da an ka zo da shi na gwadawa kama garu ka isa mu ce regions kenan ko unguwanni wanda jama'a ke da yawa ko cosmopolitan mm. ka doki kamar greater accra ka gane mm. greater accra haka mun san babban gari ne shi ne capital kuma motoci na shigowa da dama ana amfani da motoci a yau gari ya waye jama'a na samu arziki suna sayan motoci jama'a na da yawa ciki mun ka duba kuma fannin unguwa kamar ashanti region kenan mun ka duba mm, wannan gari kuma mm. A shanti kuma jama'a na da yawa ana sai motoci saboda mun ka duba middle class kenan karuwa ya zo ciki ana sai so mun duba garrukan da jama'a ke da yawa ake kasuwanci da komai ke ci gaba ana samun hasari na ta hawa ne as against garukan da kamar mu duke shi mun ka duki northern region mu kenan wani upper east upper west da sauransu sai mu ka hasarin da ke wurin bai da yawa haka in dai ka ji wani hasari dai sai ka kaman maybe highway nan ne an ke samun matsaloli so abin da dai za mu ce ne to mu da kira muke yi a yi kokari kuma akwai tanadi da ne ake yi wasu akan kira cewa kama in ana so a samu sauki a samu sauki hasarin motoci shine na farko gwamnati ta yi kokari eh, ta bude eh, hanyar motocin da muke da shi yanzu haka a bude shi inda muke da single lane a iya a bude shi ya so a samu motoci biyu na wucewa ka gani wannan kuma sha ne arziki ne sa'annan na biyu kuma wai batu yan sandan da ya dazu mu wannan kuma a ya kara su sannan na uku kuma wasu kuma ana kira cewa kama wani lokaci motocin da ma an ke shigo da su gare wani lokaci akwai matsala kai sai kaga kama wasu motoci sai mu ce an amfani da su shekaru goma ashirin zuwa amma sai ka gan kama an shigo da su cikin gari haka kaga wannan ya kawo mana matsala amma akwai shirin da gwamnati ta zo da shi cikin shekarun da ne ta wuce gwamnati ta zo da wani doka da za a hana sai mu ce motar da ta samu hasari turai ba a yadda wannan motoci su shigo saboda an samu yardan manya-manyan kamfanoni da za su shigo su zo su da kansu su manufacta motoci kenan kamar yadda ake da shi kasashen turai mun samu kamar VW. Wato za su zo su kera motocinsu a Ghana kenan. Eh, Banda kera ba kamar assembly ma a iya ne a yi sauran fasi. Oh, oh, har haɗawa kenan. A zuwa hada cikin gari. In ya so kuma in za a san da shi sai a san da shi da sauki ma'aikata ma'aiki ne ka iya ka zo a dan baka dai lokaci kana amfani da motocin. To, wannan dai muna fatan cewa kamar ba da jimawa ba an samu dan motoci da dai dan ba su gaji ba cikin garuka abinda kuma an ka ce in dai an yi an cika wannan alkawari to ba da jimawa ba to sai mu ce mun iya mu magance wannan ababai saboda an samu motocin da ba su wahala ba ba su jima ba suna nan. Tuma Jalla a da Isa Ali A mako mai zuwa za mu shiga kasar Najeriya domin sanin yadda lamarin yake da kuma irin matakan da hukumomi ke ɗauka domin kiyaye hatsarin ababen hawa ko yalla suna tasiri. To amma yanzu a madadin shi Isa Ali shugaban kungiyar VALD mai fafutukar kiyaye hatsara a Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. ko a gaida baba makeri. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau, saƙon haɗin gwiwa ne da muka samu daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja dukansu daga jihar Kogi. inda suka ce salam muryar amurka da alama kalaman gwamnan jihar ondo mr rotimi akeredolu ta fara tasiri tunda an fara kaiwa wasu fulani makiyaya hari a dasukan jihar don korarsu ta ƙarfin hali a don haka ya kamata gwamnatin najeriya da masu faɗa aji su tashi tsaye wajen shawo kan wannan batun tun da wuri don gudun abin da ka iya biyo baya. To sai kuma sako na gaba da muka samu daga baban mamman bande shi kuma cewa ya yi salam VOA Hausa. Cafke motar marasa lafiya a cike da miyagun kwayoyi a Nijar babban abin takaici ne. Muna kira ga hukumomi da su gaggauta hukunta su don ya zama darasi ga al'umma. To sai sako na ƙarshe da muka samu daga abubakar ɗan kurela koja. Shi cewa ya yi Assalamu alaikum muryar Amurka. Ku ba mu dama mu jinjina ga Malam Ahmed Gumi bisa ga lallashi da ya yi wa masu bindiga daɗi har suka karɓi tuba daga yin garkuwa da jama'a a hanyar Kaduna zuwa Abuja. Da wannan ne muke kira ga sauran malamai da ma sarakunan gargajiya a sassan jihar ƙasar nan da su gaggauta wajen shawo kan sauran masu yin garkuwa da jama'a. Wataƙila sauran 'yan bindiga za su yi saurin miƙa wuya ta hanyar laluma fiye da yin amfani da ƙarfin soja. Da fatan Allah ya shirya mu baki ɗayanmu. Amin, sun mu amin. To dalla, mun kuma gode da saƙonnin naku ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. fargaban akwai amarkawa da yawa da ba a san su ba da masu son tsauran ra'ayi suka sauya wa ra'ayi na sanya gwamnatin shugaba joe biden kara duba kokarin da ake yi na yaki da tsatsauran ra'ayin cikin gida kuma koya zuwa yanzu an ɗauki matakan da suka dace ranar takwas ga watan fabrairu ne za a fara zaman duba yiwuwar sake tsige tsohon shugaba donald trump a majalisar dattawan kasar biyo bayan yarjejeniyar da 'yan republican da democrat suka cimma akan lokacin da za a fara zaman Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin duniya na kusantar miliyan 100. Da safiyar yau Asabar, jami'ar Johns Hopkins ta sanar da cewa sama da mutane miliyan 98 suka kamu da cutar a duniya kuma an samu mace-mace sama da miliyan 2. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita maryam dauda da ta taya ni gabatarwa sai hailu haili wanda ya bada umarni ta injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke cewa huta lafiya ma assalam